Amurka ke magana daga nan gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 16, 25 da kuma talatin 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu ta kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da lol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai kuma alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so hakan a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanku da wannan yammaci. Yau Lahadi 23 ga watan Disambar shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatan muku da shirin. Da farko, Kalmasi ba mukanin labarai. To, su wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa tare da hallaka ɗaruruwan mutane a ƙasar Indonesia. An shiga rana ta biyu a jere a yau ɗinnan Lahadi da wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik saboda rikicin kasafin kuɗi. Sannan wakilin Amurka na musamman a gamayyar yaƙi da ƙungiyar ISIS, Brad McCack, ya yi murabus saboda nuna ɓacin ransa da salon shugaba Trump. Kanin labaran kenan kuka saurara. Idan muka tsanduma cikin shirye-shiryen namu, za ku ji ƙoƙarin rundunar 'yan sandar jihar Imo na amfani da hikima wajen kubutar da wasu da 'yan kungiya suka kama su inda suka ɓoye wannan mutane suka ce gaskiya in mun je za mu je mu kubutar da su to akwai matsala ta cewa eh za su iya rasa rayuwarsu dalilin wannan shi muka yi amfani da wayan tarho GSM sai suka dinga kiran wayancin wanda suke tare to mun ba shiga wani hali a nan yanzu ba wai muna tsare bane muna nan amma abinda muke ganin ma'aikatan jami'an tsaro suna yi lallai ya kamata ku saki wayannan mutane a jihar Bauchi kuwa dubban mutane ne aka saka rayukan su cikin halin haula'i sakamakon sallaman ma'aikatan ƙananan hukumomi su ɗari da uku da aka yi. saboda muna aiki an zo an kore mu ba laifinmu ba a sanadin wannan kora da aka yi saboda haka yanzu matayen ma da yawa mutane sun sake matayensu saboda haka muka gaba a yi mana adalci ba gaba dai mu dari da uku nan mun yi taro mun dawa pdp sak daga sama har kasa duk a cikin shirye-shiryen namu na yanzu Muhammad Hafiz Babale zai shigo don ya gabatar mana da shirinsa na idan kwaya ta narke fa, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa da ke mashigar ruwa ta Sunda a kasar Indonesia da daren jiya Asabar agogon yankin. mai magana da yawun hukumar kai daukin gaggawa ta indonesia sutopo nugroho ya ce mutane wajen 222 ne suka mutu baya ga wasu kuma 843 da suka ji raunuka da kuma dai wasu 28 da suka ɓace ita kuma kungiyar red cross shiyar indonesia cewa ta yi a wata takardar bayani da yiwuwar adadin waɗanda abin ya ritsa da su ya ƙaru yayin da ake ci gaba da tattala alƙaluma. barnar ta fi aukuwa ne a yankuna uku wato da kudancin lamfun da ke sumatra da seren da kuma pendigalan na java wanda ke yammacin jakarta babban birnin kasar waɗanda duk ke wuraren mashigar ta sunda a cewar nugroho haka zalika ɗaruruwan gidaje da otal-otal wajen tara da kuma ƙananan jiragen ruwa wajen 350 ne ambaliyar ta lalata a cewar hukumar kai daukin gaggawan kasar ta indonesia an shiga rana ta biyu a jere a yau dinnan lahadi da wasu harkokin gwamnatin tarayyar amurka suka tsaya cik wannan al'amarin ya shafi rubu'i wato kashi ɗaya bisa hudu na ɓangaren gwamnatin tarayyar mai kunshe da ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen ɗari koko takwas waɗanda fiye da rabansu za su ci gaba da aiki ba tare da ana biyan su ba kafin shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka su sake ƙoƙarin cin jituwa kan kasafin kuɗi wanda ya haddasa wannan rigimar sai bayan kirsimati saboda gobe litini da kuma jibi laraba duk ranakun hutu ne na tarayya bugu da ƙari majalisar dattawan amurka ba za ta zauna ba har sai ranar alhamis kamar yadda aka sani musabbabin wannan ja'in jar shine batun samar da kuɗi don gina katanga a kan iyakar amurka da mexico shugaba turan na son majalisar dokokin tarayyar amurka ta samar da dala biliyan 5.7 don gina katanga a kan iyakar amurka da ke kudu wakilin amurka na musamman a gamayyar yaƙi da ƙungiyar isis brad magak ya yi murabus saboda ya nuna bacin ransa da shawarar bazata da shugaba trump ya yanke ta janye sojojin amurka daga siriya ma'aikatar harkokin waje ta ce ta bayar da sanarwar jiya asabar inda ta ce murabus din na magog zai fara aiki ne daga ranar 31 ga watan disamba a saƙon imel ɗin da ya rubuta ma ma'aikatan da ke ƙarƙashinsa magog ya ce shawarar da shugaban ƙasa ya yanke tana da girgizarwa kuma ta saba matsari ta jefa ƙawayenmu na gamayyar yaƙi cikin rudu ganin babu wani tanaji da aka yi amma kuma ba a yi la'akari da sakamakon hakan ba a martaninsa shugaba trump ya rubuta ta kafar twitter cewa brian mcgurk wanda ban ma san kowaye ba shugaba obama ne ya naɗa shi a shekara ta da sha 2015 dama zai yi barabus a watan fabrairu to amma sai yi barabus dab da lokacin neman suna ko jabin ɗan jarida ko ko jabin 'yan jarida na ƙoƙarin mai da wannan wani babban al'amari alhalin ko ba wani abu ba ne to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc 'Yan sandan Burtaniya sun saki wani mutum da wata mace waɗanda suka kama ranar Juma'a dangane da cilla 'yan mutsumutsin jirage marasa matuƙa da aka yi a sararin saman filin jirgin saman Gatwick wanda ya janyo rudami a harkokin sufurin jirage na tsawon kwanaki uku. Wata takardar bayani da hukumar 'yan sandan su ta fitar yau ɗinnan Lahadi ta ce an saki mutane biyun ba tare da wata tuhuma ba. kuma dukkan su biyun na bayar da cikakken haɗin kai ga binciken da ake yi yanzu haka ba a zargin su jiya asabar 'yan sandan suka ce har yanzu ana ci gaba da bincike kuma za a ci gaba da bankaɗo duk wani jirgi mara matuƙi da aka cilla a sararin saman filin jirgin saman dakatar da tashin jirage a filin jirgin sama na biyu a girma a burtaniya saboda cilla jirage marasa matukan ya janyo cikas ga zirga-zirgar jirage wanda hakan kuma ya shafi dubban matafiya. gaida Ibrahim Kalmasi Garba da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A bangaren rahotannin namu kuwa, za mu fara da birnin tarayya inda rundunar 'yan sandan Najeriya ta sanar da cewar ta kama wasu jigajigan kungiyar 'yan Boko Haram. da yunkurin a yunkurinta da take yi na ganin an magance duk ayyukan ta'addanci. Daga shalkwatar rundunar Hassan maina kaina ya halarci wannan taron na manema labarai ga abin da ya aiko mana da shi na irin nasara da rundunar ke ƙara samu wajen yaƙi da ta'addanci. Yayin da ana ci gaba da ƙoƙarin inganta lamuran tsaro a duk faɗin jihar Imo. Ita rundunar 'yan sandan jihar ta ce a halin yanzu ta kwato wani mutum da matarsa mazaunan Amurka daga hannun masu garkuwa da mutane. Koya al'amarin ya faru? Malam da suki galadanci ne kwamishinan 'yan sandan jihar. Akwai waɗanda aka yi garkuwa da su tun ranar 17 ga wannan watan na Disamba. amma abin da ya faru babu wanda ya gaya mana musamman mai yake faruwa ba to cikin ikon Allah cikin nasara sai masu bamu bayanai na boye sai kudin suka zo mana da bayanin cewa an ga waɗansu mutane suna ta kashe dalar amurka a wani hotel da ake ce mata nick hotel a cikin garin ware suna nan suna ta kashe kuɗaɗe na amurka dalilin wannan sai muka je sai muka kama mutum biyar bayan mun kama wa'annan mutum biyar to kuma cikin ikon allah guda uku daga cikinsu akwai wanda ake kira geoffrey akwai wanda ake kira richard da kuma wanda ake kira cijoke sai suka yi mana bayani cewar gaskiyar magana sun yi garkuwa da waɗansu mutane guda uku wanda suka zo daga Legas ko mutanen Amurka ne a wannan sanadiyya ne suka samu wannan dala ta Amurka to suna ina sai suka ce gaskiyar magana suna can cikin jeji inda suka ɓoye wa'annan mutane to inda suka ɓoye wannan mutane suka ce gaskiyar in mun je za mu je mu kubutar da su to akwai matsala ta cewar eh, za su iya rasa rayuwarsu dalilin wannan shi muka yi amfani da wayan tarho gsm sai suka dinga kiran wayancin wanda suke tare ceto mun ba shiga wani hali a nan yanzu mu ba wai muna tsare bane muna nan amma abinda muke ganin ma'aikatan jami'an tsaro suna yi lallai ya kamata ku sake wayannan mutane in mu ku su ba to duk abin da ya faru da ku ku ka je mu kam mun yi ta kanmu dalilin wannan wayancin wanda suke da su a dajin wato ebema ohaji wani wuri da ake kira uh, awara sai Allah ya sa suka yadda da wannan magana wa'annan suka yi ta musu bayani suka yi musu bayani har suka yadda to shi kenan sai suka ce to za mu sake su daidai wuri kaza ta ce ya kamata domin an matsa mutanen daga Amerika suke abin da muka samu ya ishe mu mu yi kokari mu maza maza mu sake su su bar wurin mu kada mu jawo kanmu to nan ne to ana cikin wannan suka zage sai shi shugaban wato dr geoffrey na federal sars namu kai yana tare da wannan masu musa bayani sai ya tafi cikin jejin to yana nan bai dawo ba sai yau safiyar yau allah ya taimake shi ana ta bincika cikin jejin sai ga wa'annan mutane guda uku an gan da aka tambaye su wa'annan mutane guda uku a ciki da akwai wata mata da ake kiranta joy ita ce matar shi emmanuel da kuma dan uwansa Stephen sunan ubansu Ufo Madu kuma dai mutanen nan garin ne ita Joy ta baro garin New York daga America bakwai ga watan Disamba ta bi Kenya Airways ta zo Najeriya takwas ga wata shi ko mijin ya baro New York goma ga watan Disamba ya zo sha ɗaya ga watan Disamba wato Lagos daga nan suka haɗe da shi Stephen da yake mazaunin Lagos dan uwansa ne sai suka kamo hanya kuma suka zo oye sha bakwai ga wata suka zo lafiya lau suna kan hanyar su na zuwa bila garden hotel daidai kusa da concord hotel wurin bakwai na dare na sha bakwai ga wata kurin sai waɗansu mutane suka tare su da mota da kuma kayan sojoji a jikinsu sai suka fito da su suka kama su suka canza mota suka tafi da su cikin ikon Allah wannan bayanan da mutane suka karfafe mu da su wanda shi muke ga mutane ko da shi suka karfafe mu da shi gashi nan ya tasiri mutane an ga suna ta kashe dalolin America su kuma ba an America ba ba kuma aiki suke a inda ake samun dala America ba kaga sai ya jawo aka gaya mana dalilin wannan aka kama su su kuma wancan babu wanda ya san sun zo gari ban a zo a kawo yan sanda kara su ba ma san an kama su ba yanzu wani hali suke ciki duk gaba ɗayan su an same su lafiya lafiya kuma sun zo suna nan mun haɗa sai da yan so an sake su komai lafiya lau ba matsala bayan kuma su da Richard da Chijoke da goffrey su uku za mu kai su kotu in Allah ya soya da za a gurfan da su gaban kuliya. Daga karshe dai kwamishinan ya yi kira ga al'ummar jihar da su ci gaba da ba da goyon baya a yunkurin murkushe miyagun laifuka da kuma tabbatar da zaman lafiya a jihar baki ɗaya. yanzu kusan sau biyar kenan a tsawon watanni biyu 'yan sanda a jihar imo suka damke masu satar mutane da niyyar karɓar kuɗin fansa alphonsus okorigwe muryar amurka daga owerri nigeria To masu sauraro sai mana aikin gafara wannan rahoto na Alphonsus Ikoro Igwe kenan daga jihar Imo. A yanzu kuma za mu kawo muku rahoton Hassan Maina Kaina daga babbar shalkwatar rundunar 'yan sandan Najeriya. Da yake ƙarin haske a wani taron manema labarai a nan Abuja, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya, Mr. Moshir Jimo, ya ce wannan babban kwamanda na mayakan Boko Haram mai suna Umar Abdulmalik da aka kama tare da ƙarin wasu mayaka guda bakwai. shi ne ya tsara tayar da bama-bamai a unguwar Yanya da Kuje da kenan Abuja a shekara ta 2015. Shi din ne kuma ya jagoranci bindige wasu 'yan sanda guda bakwai a unguwar Galadimawa da wasu 'yan sanda biyu a Abaji da kuma wani ɗan sanda guda ɗaya a Lube duk a cikin wannan shekara a nan Abuja. 'Yan sandan kazalika sun kara da cewar Umar Abdulmalik shi ya yi kitimirmira da ta kai aka fasa gidan yare na Mina a jihar Neja a watan Yunin wannan shekara. inda fursunoni 219 suka tsere ciki har da 'yan kungiyar tasa. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce Umar Abdulmalik shi ne ya mallaki wani gidan hada bama-bamai a ƙauyen Gauraka da ke kusa da Suleja, sannan ya gaya 'yan sandan cewar shi ya jagoranci fashi da makami a bankunan jihohin Edo da Ondo, satar mutane da ma kashe-kashe a jihar Kogi. To me wannan babban kamu na kwamandan Boko Haram ke nufi ga sha'anin tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Muhammad I. Usman. To wannan babban kamu a Malam Hassan wato babban nasara ce ga gwamnatin Najeriya sannan kuma wato nasara ce ga garuma ga daukacin jama'an Najeriya. Domin idan ka duba zahirin abin da yake faruwa Najeriya ta riga ta shiga wani hali na ha'ula'i game da batun tsaro. Saboda haka wannan ba karamin wato shaida bace ta cewa idan har za a ba da dama a tsaya kuma a duba al'amura a yi su kuma yadda ake yin su to a gaskiya kusan matsalar tsaron kanta ka kan za a iya kawo ta 'yan sandan Najeriya a cikin 'yan sanda da suke a duniya ga baki daya suna daga cikin zirin 'yan sandan da ake jinjina musu saboda haka a hakan dai da daɗi ba daɗi kusan za a iya wato ainihin wato jinjina ma hukumar 'yan sanda a irin wannan gagarumin aiki da ta yi musamman ka duba daga yanzu zuwa 'yan kwanaki ne kaɗan da basu kwana hamsin ko sittin da wani abu ba da za a shiga zaɓe. A halin yanzu rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana nan ta dukufa don gano tare da kamo sauran mayakan na Boko Haram da ke tare da wannan babban kwamandan. Uganda. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kasan kana ra'ayi To jinjina ta musamman ga Hassan mai na na, Daga batun na tsaron lafiya sai kuma na inganta rayuwa, inda a jihar Bauchi aka saka rayukan jama'a da dama cikin wani hali na ha'ula'i, domin kuwa an sallama magidanta daga bakin aiki da hakan ya shafi iyalansu baki daya. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. Ma'aikatan da aka sallama daga bakin aikin suna aiki ne a ƙarƙashin hakimai da kuma dagatai a matsayin masinja, direba da fadawa da kuma a kawo. ga dai yadda na tarar da su a wani ɗakin taro a garin misau sunana tela adamu ciyaman na korarrun ma'aikatan local gamman mun zo mun yi taro ne akan rashin adalcin da aka yi mana mu ɗari da uku saboda muna aiki an zo an kore mu ba laifinmu ba a sanadin wannan kora da aka yi saboda haka yanzu matayen ma da yawa mutane sun sake matayensu saboda haka muka ga ba a mana adalci ba gaba ɗaya mu ɗari da uku nan mun yi taro mun dawa pdp sak daga sama har ƙasa assalamu alaikum sunana suleiman aliyu babbaji manga ni ne sakataren kungiyar ma'aikatan hakimai da aka kora a karamar hukumar misau yau mun zo mun yi taron jaddada mu bayan mu da nuna goyon bayan mu a jam'iyyar pdp mu mutum ɗari da uku domin sanin yadda batun yake a hukumar hukumance na tuntubi shugaban riko na karamar hukumar misau muhammed lele suleiman ga abin da ya ce waya aka sallame su ina takarda a din su na ɗauka aiki ina takardan su na sallama ai duk komai da rubuce ne da takarda da komai a rubuce gwamnati ba ta yin abu ai da baki ai ba sallaman su aka yi ba abin da ake magana shine lokacin an sauke haƙi amma yanzu kai me kake gaya musu Ku ƙara hakuri gwamnati tana da niyyar ta sake mai da wayannan daga sai da hakimi saboda dama an yi ɗauka ne a wancan gwamnatin ba su ka'ida ba yanzu ma abin da suke cewa su sun fita daga jam'iyyar apc sun koma pdp saboda rashin adalcin da aka yi musu wannan ka sai dai in an siye su yan pdp sun siye su amma babu magana rashin to sai dai kuma a nasa bayanin kan batun shugaban kwamitin kirkiro hakimai da dagatai a majalisar dokokin jihar bauchi ta wancan lokaci honorable bakoji aliyu bobo misau ya yi bayanin samuwar hakiman da dagatai inda ya ce akwai rubutattun bayanai game da ɗauka da kuma sallamar ma'aikatan ya buƙaci shugaban ƙaramin hukumar ya bincika zai gansu. hakimi ne sai su ba mu doka muka yi muka kirkiro musu hakimai yawan da kuma kowa da inda zai je hakimcinsa to yanzu su wa'annan za ka dauke su a wani matsayi ne aka dauke su da muka kirkiro suka ba su takardar daukan aiki kowa karamar hukumarsa aka turo ya tura bukatun idan hakimi zai bude ofis mutum nawa ke bukata sai aka ce kowane hakimi zai ɗauki mutum za a ɗauka masa mutane biyar aiki su kuma ƙananan hukumominsu suka ƙirƙiro daman wannan aikin suka tura wa ma'aikatan da take kula da su wata local government service commission commission kuma ta ba su approval ta yadda musu su je su ɗauki wayannan mutane a matsayin ma'aikatan ƙananan hukumomin su. Ƙaramar hukumomi sau tana cewa ita bata san da wannan tsarin ba ba sa da wani takardar ɗaukan aiki sannan kuma ba ma su ne suka ba su wani takardar cewa an dakatar da su daga aiki ba. Kuma takardu suna nan za su tabbatar da cewa ana biyan wa'annan mutane albashi a asusun jihar Bauchi. Kuma takardu suna nan da za su tabbatar da cewa an dakatar da su. So in shi bai sani ba ya kamata ya duba. Luhab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Najeriya. Kabilanci faɗa da juna To a gaida Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe goma da minti ashirin na safe. Ga mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirin idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A wannan makon, shirin idan kwaya ta narke fa za mu ji ci gaban tattaunawar da nai da Dr. Mustapha Munir Mustapha, malami a jami'ar Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ta nan ƙasa Amurka, inda na ci gaba da tambayar shi cewa a nan Amurka. shin idan mutum ba shi da lafiya zai iya zuwa wajen wani likita da ya sani ya rubuta masa magani a takarda sannan ya je shagon sai da magani ya saya likitoci suna da damar da za su rubuta magani amma yanzu ana ƙara tsananin doka kan cewa lallai sai sun duba sun tantance mara lafiyar nan da gaske rashin lafiyar gaske ce kuma su ba da su ba mara lafiya magani na tsawon 'yan kwanaki cif da cif kada su ba rubuta magani na tsawon lokaci wanda ya wuce ɗan lokacin da wannan jiya za ta faru in kuma mutum sun ga alamar kamar ko ya ji saukin ciwon ne ko kuma dama ba ciwon ba ne ya zo ne ya haɗa zance da magana don ya samu wannan takarda ta sayan magunguna masu ƙarfi da zai iya da zai amfani da su ba bisa ka'ida ba to lallai yanzu doka tana kara tsanantawa kan cewa lallai ma'aikatan lafiya da masu sai da magani da likitoci su yi rahoton wannan ga hukuma kuma kamfanonin da suke sai da magani su ma yanzu doka tana daɗa tsanani a kansu kan cewa duk asibitin ko kuma mai sai da maganin da suka kama ana amfani da shi wajen yada magungunan da ake kiransu opiate masu ƙarfi ba bisa ka'ida ba sun ga cewa yawan maganin da 能。 jami'in ko ma'aikacin yake karba ya wuce yawan ya wuce kima to su ma in ba su yi rahoton shi sun dau mataki ba za a ana daukan matakan hukuma na tara ko kuma a ma rufe waɗannan kamfanonuwa. Dakta na ce kamar wani irin ƙwayoyi aka fi sha a nan ƙasa Amurka ne? a Amurka suna da a cikin miyagun kwayoyi da ake lissafin su wanda suke da matsala akwai magunguna da ake kiransu opiate wanda su asalinsu maganin ciwo ne mai zafi kamar misali idan an yi wa mutum aiki na tiyata wato ko ya yi wani rauni kamar na hatsarin mota ko ya karye za a bashi na ɗan lokaci wannan magungunan da yawa ana amfani da su ba bisa ka'ida ba wajen maye bayan waɗannan magungunan akwai kuma kwayoyi wanda dama tun ba wai na asibiti ba ne Wani neman lafiya kamar na Ko da iblis da ake cewa cocaine ko heroin bayan waɗannan akwai kuma abubuwa da aka saba da su na kayan maye wanda suna da babban illa kamar su barasa da taba wiwi da sauransu duk da a yanzu akwai muhawara da ake akan cewa ita wannan taba wiwin wata na ga karfinta bai kai a bata hukunci kamar sauran a tsananta mata hukunci kamar sauran magunguna ba amma dai a doka a yanda take a yanzu ta gwamnatin tarayya amurka wannan tana cin miyagun kwayoyi to yaya tsarin su yake wajen sai da magani musamman irin maganin tari a nan ƙasa Amurka? To, a doka ta ka'ida shi ne wannan maganin tari da ake magana kodin. Ai kodin abu irin wanda ake amfani da shi a kaman gida Najeriya irin waɗannan magunguna ne masu tsananin tsaro da mataki a kansu wanda ba wanda ya isa ya je ya saya a chemist ko a shagon sai da magunguna ko a asibiti sai da sai likita ya rubuta kuma duk likitan da ya rubuta wa mutum ana zuba ido ana lissafi kai kanka likita ko kuma ma'aikacin lafiya ana lissafi a shekara mutum nawa ka rubutawa idan lambar da ka rubutawa ya wuce ka'idar mutanen da kake gani to an san fato wata kira masu karin wannan maganin ko kan suna amfani da kai wajen samun magani ba bisa ka'ida ba ma za ta binci so na farko dai mutum ba zai je kai tsaye ya sai a shago sai kana da sai likita ya ba sunan shi da lambar lasisin shi da cewa shi ya amince shi kanshi likitan kuma ba zai ba da wannan takardar haka sasakai ba saboda in har shi ma likitan ya wuce tsarin da aka ajiye masa na aka ga ya wuce kima abin da yake wannan takarda da yake bayarwa to hukuma doka za ta dawo kan haka kamfanin da yake saidawa su ma aka duba aka ga cewa suna saida wannan magani a fiye da yanda ya kamata ai an yawanci a irin wannan kasashen kana da kiyasan mutum nawa ne suke fama da tari yara nawa ne a gari mutum nawa ne suke da tari mutum nawa ne suke mura to idan wannan maganin da ka sayar aka ga yana nema ya bi yawan kananan yaran da aka sani a gari to kaga an san kana da matsala ko kuma mutum nawa ne suke da karaya suka yi hadari idan ka sai da maganin da masu karaya aka saidawa amma yawan maganin da ka sayar ya ninninka yawan mutanen da suka samu karaya a wannan garin to kana da matsala hukuma za ta zo ta sa ido ta bi diddigi ta bi kwakwafin to da wa da wa ka saida wa wannan maganin in baka iya bayani cikakke ba hukuma za ta hau To, dakta yaya irin gidajen da ake kai waɗanda suka ta'ammali da miyagun ƙwayoyi suke a nan ƙasar Amurka? a nan akwai asibitoci da kamar harkar lafiya Asibitoci kiwon lafiya na likitan kwalwa ana kiran su rehabilitation wato gidaje goje ne da za a killace mai matsala irin wannan kwalwa a haɗa da likitoci kwararru a yi masa magani a cikin mutunci da girmamawa ba tare da an kangwame shi ba har mutum mai lafiya ya kai yanda za a sallami wannan a shekarun nan kuma gwamnati tana tsara faɗaɗa yawan waɗannan asibitoci ana ƙara musu ma'aikata da kayan aiki saboda ƙarin yawan matsaloli da ake samu na miyagun ƙwayoyi. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baƙon namu, Dr. Mustapha Munir Mustapha malami a jami'ar pittsburgh da ke jihar pennsylvania ta nan ƙasa amurka sai kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a gaida Hafiz Muhammad Babale da wannan shiri nashi. amma kamun mu kammala shirin namu ga labaran duniya a takaice. To a takaicen wata ambaliyar tsunami ta malale wuraren shakatawar bakin ruwa da ke mashigar ruwa ta sunda da ke kasar Indonesia da daren jiya asabar agogon yankin. mai magana da yawun hukumar kai daukin gaggawa ta indonesia stopo nugroho ya ce mutane wajen 222 ne suka mutu tsohon shugaban kamfanin motocin nissan carlos goshen zai ci gaba da zama a tsare har bayan ranar kirsimati saboda a yau dinnan lahadi wata kotu a tokyo ta kara masa kwanaki goma na zama a tsare An shiga rana ta biyu a jere a yau dinnan Lahadi da wasu harkokin gwamnatin tarayyar Amurka suka tsaya cik. Wannan al'amarin ya shafi rubu'i ko ɗaya bisa hudu na ɓangaren gwamnatin tarayya mai kunshi da mutane da dama. To masu sauraro iyaka abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokin aikin nawa wanda ya taya ni gabatar da shirin ibrahim kalmasi garba da kuma wanda ya shirya ya kuma ba da umarni bonsa tufa da injiniyan namu na yanzu mr Jona comics ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku ƙara wani lafiya mu ma mu wani lafiya. 24 h sur 24, VOA Afrique.